Rahim, Raunin mace baya hana ɗaukar fansa. Babi na goma sha hudu, wanda kuma shi ne na ƙarshe insha Allah. So kafin mu shiga cikin labarin ina matuƙar godiya sosai masu comment da liking. Ina godiya sai dai ƙorafina a kullum gaskiya in downloading suna yi mana cikas, domin Allah Ba a so, sai ka ga mutane suna cewa sun saurari littafin kaza amma in ka duba mutanen da za su kalle shi ba su fi mutum ɗari ɗari biyu ba, wani ma bai kaiwa ɗarin. To don Allah mu kuma ai mu kuke yi ma wa sabida mu buɗe muryar ma kaɗai mu karanta muku mu kawo muku kamar ba ƙaramin aiki ba ne ba. To mu kuma ba za ku bar mu mu ɗan samu abin da za mu rinƙa samu a kai ba, kuna downloading kuna tattura ma mutane, gaskiya yanzu da ku muke kuka domin Allah. Sannan maganar littafin Dija, kar ku gaba ni kawo muku shi a kullum, littafin Dija na neme shi na rasa, kwata-kwata ma na rasa complete din shi, marubucin ma na mata magana ita ma tana nema. So shi yasa za ku ga yau in kawo gobe ban kawowa, gobe in kawo jibi ban kawowa, haka haka za ku ga ina yi. To littafin ne babu complete ɗin shi kuma ban san ba complete ɗin shi ba sai da nayi nisa da karatun shi. So da na ga littafin na da yawa na je ina ta karanta shi sai da na je kusan karshe na ga ishe ba complete ba ne. Amma dai insha Allah muna nan muna neman complete ɗin shi. To ina ga dai kamar shine dai littafin da muka fara muke ɗan tsayawa ba mu kawo shi akai akai ba. sauran duk muna kawo su ga Ladidi nan ma mun riga mun sake complete din shi, raunin mace ma ga shi nan complete, sai mijin Amina shi ma complete din shi ne yana nan zai sauka. Sai wane ne muke kawo muku, mahaifi mahaifina ne shi ma complete din shi ne yana nan zai sauka. To duk dai haka haka insha'Allah Allah ya samu dace. Ina ganin comment ɗinku da addu'o'inku sosai. Muna jin daɗi, Allah ya saka da kairan ya bar zumunci. Muna godiya sosai. A'a Hayat ki tashi ba zan jure rashin ki ba. A gaggauce suka so asibitin private ce da yake abin na manya ne kuma ita ɗin sananniya ce a take manyan likitoci suka rufe kanta, emergency aka kai ta. Ƙoƙarin daidaita numfashinta suke da kyar suka samu ya dawo ta hanyar oxygen. Daman kwamfutas a waje kuwa sai faman lallashin Anwar suke, ita kanta Mami ta aro jarumta amma Anwar sosai yake kuka, likitocin suka fito ɗayan ya tsaya ya ce tana buƙatar jini nawa za a ɗiba, Anwar ya miƙe ya ce mu je a ɗebi nawa dakta, daktan ya ce ka tabbata za ka iya ba da naka na ganka cikin tashin hankali sosai, dakta muje kawai. sai da aka gwada kuma ya yi sannan aka ɗiba aka sa mata. Shi ma allurar barci suka masa don ya cika sambatu a kanta. Iyayen Anwar dama iyayen Bilki duk sun zo. Dadi ma ya dawo shi kan shigarwa shi ya zo. Da Hajiya Murwa da ke asibitin mutane sun taru sosai. Gaba ɗaya wunin bata farka ba kuma daktar sun ba da tabbacin komai normal. Bayan 24 hours, a hankali take ware idanuwanta har ta gama buɗe su kan Anwar, da ke jingine da gadon idon shi ya rame sosai ya yi baƙi, duk ya fita hayyacinsa, kamar shi ne baya da lafiya. Cire oxygen ɗin ta a hankali ta miƙe zaune ta shafa fuskar shi ta ce, Ka tashi Anwar ba abin da ya same ni, ina son ka fiye da yacce bakina zai faɗa. Kamar a mafarki ya ji maganar ta da sauri ya miƙe, ƙura mata ido ya kamar yau ya fara ganin ta. hura masa iska ta a ido tana murmushi. Ajiyar zuciya ya sauke ya ce, Alhamdulillahi ba abin da ke miki ciwo. Daga masa kai kawai ta yi, kada ki sake yin kasada da rayuwarki a kaina kin ji. Rike hannunsa kawai ta yi ba ta yi magana ba. Su mami ne suka shigo ganinsu a tare ya sa mami dan kau da kai. Cikin jin kunya Anwar ya miƙe ya fice. Dariya kawai Bilki yi. A haka jinyar Hayat ta kasance kullum suna maƙale da Anwar. Bayan sati uku, Hayat ta warke sosai ba abin da ke damunta har an saka ranar bikin su da bili? A yau ne aka gabatar da dina party bayan auren aurensu da shaida dabban mutane akan sadaki Naira dubu ɗari. Manyan mutane duk sun hallara, ba ƙaramin kyau ango da amarya suka yi ba. An ci an sha. An kai amarya gidan da ke Zuru Road a nan Abuja, domin a nan Abba ya sanya musu tamfatsitsin gida. kuma ya yi komai ya kashe kuɗi kamar 'yarsa. Mami ta ji daɗin haka tabbas ta rasa miji kuma a yanzu Allah ya sake ba ta wani. Gidan ya ƙawatu sosai. Lallai Abba ya yi ƙoƙari. An kai amarya? Angwaye na ta barkwanci kafin kowa ya watse a bar su su kaɗai. Washe, gari na ɗan leƙa duk ta shige jikinsa sai shagwaɓa take masa ita ba za ta iya cin abinci ba, lallashi kawai yake yi, duk abin da take so yana mata. Bugu da ƙari ya bar ta tana aikinta. Bayan shekara biyar, abubuwa da yawa sun faru na jin daɗi da ma akasin haka. Akasin hakan ko an rasa Hajiya Mama da Baba sai dai mu ce Allah ya gafarta musu, mu kuma Allah ka sa mu cika da imani. Hayat ta ji mutuwar Baba sosai. Na farin ciki kuwa Hayat ta haifa yaran ta biyu twins mace da namiji, da kyar Anwar ya bari ta yi kwana arba'in ta dawo gare shi, mace sunan Baba aka sa mata Maryam ana kiran ta Dina namijin Hussein wato mahaifin Hayat, soyayya tsantsa ake tsakanin Hayat da Anwar, wasu shekaru, zaune na hango wata kyakkyawar mata kusa da mijinta kan tana kan kafaɗarsa, a gefe kuwa su Bilki ne sai fira kawai suke, a wajen hango yara sai wasa suke, yaran Bilki da Hayat ne sai na Yaya Abbas da suka zo masu wiki'en, Anwar ya ce tabbas na yarda raunin mace baya hana ɗaukar fansa, ni ma dai na ce hakan take. Sai alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Duka duka ana muka kawo ƙarshen wannan littafi na raunin mace baya na ɗaukar fansa. Kuskuren da ke ciki Allah ya yafe mana, darasin da ke ciki Allahu ya ba mu ikon aiki da shi. Mun gode, mun gode, mun gode, sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon littafin insha Allah. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe, ku yi mana share sannan kuma ku danna mana like. Mun gode sosai.